المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah ko Allah ya kawo da ga watan Sha'ban shekara 1440 bayan hijiran manzon Allah ranar da ke daidai da biyar ga watan Mayu shekara 2019 shekara ta miladiya to alhamdulillah yau za mu tashi a suratul anfal aya ta ashirin da shida to ina ganin da yake muna karanta ayoyi ne na ministry of defense mu tsaya mu da hausa kawai ba komai alhamdulillah to fastajaba lahum a ah, fastajibu fastajibu lima yad'ukum ilayhi ar-rasul fa huwa innama yad'ukum lima yuhyikum jiya mu tsaya a aya ta 25 Allah na tsoratar da mu yana cewa mu ji tsoron wata fitina wadda in ta auku ba wa'anda suka yi zalunci kaɗai za ta shafa ba har wa'anda ba su yi ba kuma mu sani fa duk da Allah yake mai rahama ne mai jinkai amma kuma yana da tsananin hukuba mu saboda haka a tafsiri malike ta wato musulmi saboda ku ku ansa kiran Allah da su kiran manzon Allah ga abin da yake kiran ku zuwa gare shi shi manzon shi domin fashi inna ma yad'ukum lima yuhyikum duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran ku yana kiran ku ne zuwa ga abinda zai raya ku yasa addinin musulunci aka ce ka'idar addinin musulunci shine jalbul manafi wa dar'il mafasid abinda musulunci yake yi a dunkule shine duk inda ya ga abu na amfani ga al'umma amfanin duniya da lahira addinin sai ya jawo shi duk inda kuma ya ga wani abu wanda yake zai cutar da al'umma sai addini ya tunkuɗe shi duka shari'a in an karanta ta duka jawo amfani ne da tunkuɗe shari jawo amfani da tunkuɗe shari wannan ka'ida suna ma ha amfani kwarai da gaske a wuraren da akwai shubha domin abu aka rasa nasti aka rasa yadda za a yi da shi sai a tambaya a ce shin yana da amfani in yana da amfani to ai daman shari'a kullum amfani take so a yi amfani da shi ya halatta in kuma yana da sharri a ce a'a dama ita shari'a ta zo ta tunkuɗe sharri ne saboda haka a bar shi to in kuma ya haɗa amfani da sharrin fa gaba ɗaya sai a ce a yi amfani da shi wurin amfani shi a tunkuɗe shi wurin ne ko sharrin shi shi ke ita shari'a musulunci saboda haka duk abin da shari'a ta zo da shi duk abin da muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ku ansa wannan kira domin dan abin da amfane ku ne wazkuru kuma Allah tabbatar muna kallon da addinin musulunci ya fara ku ambatawa ko ku tuno iz antum qalilun mustad'afuna fil ard lokacin da kuna kadan mustad'afuna wanda ake raunanawa fil ard a cikin ard wato lokacin da kuke makka wannan addini ya fara da mutum daya sak Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril mala'ika jibril ya zo mishi ikra mutum ɗaya ya fara tak daga wannan mutum aka fara imani kaɗan kaɗan to ku tuna lokacin da kuke kaɗan ga ku mustad'afun wanda ake raunanawa cikin ar ya takhatafakum an-nas kuna tsoron mutane su sizge ku kuna tsoron ayi kidnapping ku a cikin ƙasa ya akhadhakum al-kuffar bi sur'a wato khaf Shi ne a fisge mutum kamar yadda kidnappers ke yi yanzu kidnafa ka je kidnafa aikin da kake yi shine aikin kuffara quraish aikin kafirai ne kaf ka tsayar da mutum a hanya ka ɗauke shi ka fisge shi aikin kafirai ne kuma wallahi in ba ku bari ba abin da ya samu quraish zai same ku ai sunna ce ta Allah ba za ka samu sunna Allah ta canja ba ba yadda za a yi ka ci gaba ka ci nasara da ɗauke mutane kan hanya ɗauke mutane daga gidansu kuɗin da ka tata ko ka ƙwace a hannunsu ba zai maka albarka ba duk rayuwarka kuma ya baka da zunubi ya baka da jinin mutane Allah tsare mu kuma Allah nuna musu gaskiya su bari to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga su kaɗan cikin gari a makka suna tsoron Allah mutane suna fisge su fa'awakum ilal almadinati sai Allah ya wato tattara su da hikimar shi kai su Madina wa ayyadakum kuma na karfafa ku bi nasrihi da wato nasara shi yawm badr bil mala'ikati wa ghayrihim Allah ya ba mu ne nasara da mala'iku da wannan su wa razaqakum min at-tayyibat kuma na azabta ku daga abubuwa masu daɗi ga na'im har da ganima la'allakum tashkurun ana tsammanin da za ku gode Allah ni'amahu ni'imaci ah, wa tujibuna ko ansa ko ko ku karbi wannan addu'a kiran da aka yi muku ila ma yazidukum haya da zai kara muku rayuwa wa yazidukum min ni'amillahi maulakum kuma ya kara muku ni'ima ni'ima ta Allah wanda yake shine majibincin ku maulakum to ku tuna tunda kuke kadan Allah ya karfafa ku ya tattara ku kai ku Madina ya karfafa ku da taimakon shi ya ciyar da ku daga fage ba abubuwa masu kyau domin ku gode to ubangijin da ya muku wannan tun ba ku da tun kuna da rauni to yanzu da kuka yi ƙarfi ai ya kamata ko an ran shi tunda ya kare ku lokacin da kuke da rauni a ce duk abin da ya zo na shari'ar musulunci a wannan zamani ko ko bayan cikan musulunci an zo da shi ne don amfanin al'umma don ta kare al'umma saboda haka ku ansa wannan kira na Allah da kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan ma sun summa, innal amwal wal aulad qad tu'adu insan an istijabati to zai yi kuma dukiya da yara ko ko yaya za su iya zaunar da mutum daga ansa wannan kira domin mai khawfan wa bukhlan yana tsoro ko wani abu ya samu dukiyar shi ko wani abu ya samu zuriyar shi ko ko dan dai roma da dukiya alaiha wa shafaqatan ko ku tausayin zuriyar shi kama hasala li abi lubaba kaman abi lubaba yana daga cikin musulmai mumunai sunan shi marwan bin abdul munzir wa qad ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila bani quraiza nabi ake zuwa yahudawa na bani quraiza yunziluhum ala hukmihi domin su sauka akan hukuncin shi abu lubaba me zaka musu hukunci hukuncin annabi kai sallallahu alaihi wasallam fastasharuhu su suka ce yahudawa to kai me shawararka game da uh, mu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya muna hukunci fa ashara ilaihim annahu dhab sai ya nuna musu in kun yadda annabi ya muku hukunci sai ya nuna da hannun shi yake zab yanka ne zai ce a ke ku lanna iyalahu wa maluhu fihim domin ko iyalin shi duke shi tana tare da bani qurayza su ya nuna musu kada ku yadda da da wannan hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsakanin ku domin zai ce a kashe ku domin su ji daɗi su kuma su kare mishi dukiyar shi dan dukiyar shi na tare da su shine yace fa muhalafatun nabi saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam fi misli hadha a irin wannan wuri ananiyatun wato son kai ne wa khiyanatan lillahi kuma yaudara ce ga Allah wa rasulihi da manzon shi wa musulmi muslimina da sauran musulmi fala budda min at-tanbih ilayhi fa qala ta'ala tunda irin wannan abin ya faru dole Allah ya fadakar da mu akan irin wannan wato mu guji yaudara Allah mu guji yaudara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu ananiya wato ana ana kullun kai baka duba maslahar al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai ka duba maslaha kanka fadl cikin shiryarwa shine ya ayyuha alladhina amalu ya koyan da kuke imani la takunu Allah wa rasul kada ku yaudari Allah kada ku ha'inci Allah ba yaudara ba kada ku ha'inci Allah wa rasul da manzanci wala ta amanatakum haka nan kuma kada ku ha'inci ko ku karya wayannan amanonin ku ma'tumintum alaihi abinda aka amince muku akan shi min addini wa ghairihi na addini da wani shi wa antum ta'lamun ahali kuna sane kuke haɗincin eh, kuke yaudara Allah kuma kuke yaudara kanku kuke haɗincin kanku da kuma amanar da aka je muku ta addini ai wal hal ta'lamuna anna qad waqa'a minkum khiyana halin da yake kun san cewa fa wannan yaudara kuke yi wannan hani ne da mutum ya yaudari koko ya ha'inci Allah da rasul da kuma amanar da aka bashi na addini cin amanar addini shine ka canja shi cin amana addini shi ne ka canja shi manzo Allah sallallahu alaihi wa lokacin da ajali ya kusan zuwa mishi yawancin hadde in shabab matasan sahabai sun zo gaishe shi yakan ba su nasiha ce ku yi hankuri za ku ga fifiko me fifiko za ku ga an ba wani matsayi an hana wani an ba wani kuɗi an hana wani za ku ga fifiko ku yi hankuri sai mun haɗu da kura na tashin kiyama a tafkin shi alkausa ni ne zan fara riga ku ku yi hankuri ya ce a wannan tafki in mutum ya sha ruwan wannan tafki na kausa to ba zai sake ƙishi ba har abada Allah ya ɗauke mai kishi in ka ga ya sha abu so sha ne na jin daɗi ba na ba na kishirwa ba ya ce za a zo da wa'yansu mutane mazaje na san su sun sani, wani kuma riwaya ce ƙananan sahabbai na domin yawancin su yake gaya wa irin wannan za su zo su ma sun tsallake sira na ɗaya dai sun tsallake hisab sun tsallake sira za a sha tafki kuma za a dawoma za a shiga aljanna a dawoma nan ne kuma za a tattaro su kamar yadda ake tattaro raƙon sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kananan ah, sahabbaina ne kananan sahabbaina ne sai a ce baka san abin da suka kirkiro ba wala tadri ma ahdathu baka san abin da suka ƙirƙiro ba daga jin maganan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ahdathu sai ce suhqan suhqan liman ghayyara ba'di annabi fa mai rahma annabin ceto fa shike ceton ma masu manya manyan zunubai amma da aka gaya mishi wayannan sun canja abin da ya bari yace ce a yi nisa a yi nesa a nesa da wanda ya canja bayana wata riwaya liman baddala ba'di babu musiba da za ta samu musulmi haddai malamai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan addini a bayyane sai wani daga baya me yake so ban sani ba ɗaukaka yake so ne ko menene zai sa ka canja wannan addini bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi a bayyane ya basha bayyane kuma ya gaya ma mutane ya isar suka ce ya isar inda akwai wani abu a ɓoye to ai ba sa ya tsayar da shi ba to duk wanda ya canja wani abu a wannan addini ya canja shi to ya ha'inci wannan amana da aka ba shi ilimin nan amana ce a wurin malamai sunan warafatul anbiya to duk wanda ya haɗinci mutane ya ɗora su a kan wani abu wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi ba kuma ƙa'idar da ya ajiye muna ta addini ba ta yarda da shi ba to wannan ya haɗinci Allah ya haɗinci manzo Allah kuma ya haɗinci amana da aka bashi sannan kuma duk ko da ya tsallake sirati za a gargada su zuwa wutar jahannama wa iyadu billah Allah ya tsare mu gaba ɗaya shi yasa bid'a ba ta da kyau ko take malik bin anas babban malami a madina sai ya lura wata al'ada da mazaunan madina suka ƙirƙiro cewa in mutum ya fito gidan shi zai je kasuwa sai ya biyo wurin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya nabi assalamu alayka Abu Bakr da Umar shi ma annabi da Umar da wannan sallama sannan su wuce inda za su je in ya dawo ma haka ya biya ya fa ankarahu malik ya ce a'a wannan ba sunna bace ta salaf wanda suka gabace su ba sunna bace shine yayi wata magana da malamai kowa na cewa la yuslih akhir hadhihi al-umma illa bima salaha biha awwaluha aw ulaha wannan al'umma ba abun da zai gyara wannan al'umma ya gyara al'amarinta sai abun da ya gyara na farko tunda na farko ba sa yi ku kuka kirkiro to wannan ba alheri bane malamin madina me matsala za ka fita ka je kai ma annabi sallallahu alaihi sallama ka dawo me matsala matsalar shi ne wanda suka riga ka ba su fi ka son annabi ba to ba ka yi kai ka fi eh, son shi ne ko fahimci abu nukan shi ne shi ne sohkan sohkan liman baddala ba'adi ba su son a canja wani abu akan yanda ya basu shi yasa har yau babu mazhab na fiƙihu wadda ta zo ma musulmi ta salaf duk malamai sun ba da shaida babu wadda yake an tsince ta daga bid'a ba bid'a a cikinta kamar mazhab malik ibn anas ba bid'a takab duk in kana so ka san kayi bidi'a ko baka yi bid'a ba ka tambaya ka ce me ra'ayin malama me ra'ayin fuqaha madina game da matsala to nan zaka sani in sallah kake yi in azumi kake in komai in ka wannan tambaya to za ka kare kanka daga wannan bid'a me yasa na tsaya nan domin duk wanda ya kawo ta bidi'a a cikin musulmai ya ha'inci wannan amana da aka bamu kuma ha'inta wannan amana kusan cewa Allah na da tsananin uquba Allah tsare mu gaba daya alamu eh eh an samu eh eh a'a illa al-ghuraba in mutum ya zo ba ko ba komai in ya zo ya yi sallah ya je ya gaida manzo ya dawo amma yana magana mutanen madina da suka tsiri wannan abin da ba a san shi ba eh. to kuma ku sani fa wa'lamu anna ma amwalukum wa auladukum cewa dukiyoyinku da yaranku da ƴaƴanku fitna wata fitina ce lakum saddatun an umuril akhirah takan kange ku da kuma al'amura na lahira wa anna Allah kuma cewa Allah indahu ajrun azim Allah yana da wani lada inda wurin shi akwai wata wani ajr lada mai yawa ah, fala tafutuhu bi mura'ati amwal aulad saboda haka kada kokarin kula da dukiyarku da yaranku wal khiyana li ajlihim ku yi kuma ha'inci domin ƴaƴanku da dukiyarku ko kada ta hana ku ku kutta kufce muku wannan abin da ke wurin Allah addini amanatun wannan addini amana ne wa kullu sha'iratin min sha'irihi da kuma duk wani ibada daga cikin ibadodin addini juz'un min tilkal amana wani juz'i ne daga cikin wannan amana faman faman me faman ahalla faman ahalla bi shay'in min hato duk wanda kuma ya bata wani abu daga cikin wannan amana ko ah, la'ananiyatu domin wani bukata ta kan shi faqad khana Allah wa rasulahu wa khana ihwanahu almuslimin to lalle ya ha'inci Allah kuma ya ha'inci manzon Allah kuma ya ha'inci ɗan uwanshi musulmai duk wanda ya ɓata ko canja wani abu duk yadda yake karami a cikin addinin musulunci to ya hanci ya ha'inci Allah ya ha'inci Rasul kuma ya ha'inci mumunai shi yasa kun gani Malik maganar sallama kawai yawan shiga ana fita yawan shiga ana fita ana sallama kawai ya tsaya ya ce a'a wannan ba bai ha'ince su ba da wani ne shi kuma kullum in ya ga to mutane na so kuma yana son mutane su so shi sai ce ai ba komai hasanun wa ma ra'ahu almuslimuna hasanun fa huwa inda Allah bi hasan wata kadiya ce nan wannan gidan da aka shi sadauna Allah ji kanshi aka yi wani babban malami ya kawo ziyara Kaduna ba ma ɗan ƙasar nan ba ne sai malam aka gayyaci malam domin suna tare da sadauna malam ya ce tun da ya san wannan malamin zai zo ya san akwai wata tambaya da saddauna zai yi sai ya mata shiri ko da ya zo ga malami zaune bako ga malam ga saddauna sai malam ya tambayi wannan malami a gaban saddauna a gaban malam saddauna ya tambayi malamin na gaban malam me ya gani game da musulmi duka wannan da talakawa ke yi dukawa da musulmi ke yi me ra'ayi shi game da dukawa sai ya ce wa saddauna yana da kyau domin an samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan an samu hadisi duk abinda musulmai suka gani yana da kyau to shi ma haka ne yake hukuncin shurin Allah yana da kyau kun gane yana magana da saddauna domin su saddauna su ne sarakuna su ne shugabanni su ake dukawa da saddaunan ne ke duka ma wa'yansu da kuma fatawar ta canza ko ba haka ba shin duk talakawa nan da in sarki ya zo ko shugaba ko wani abu suke faduwa su duka suna son wannan dukawan suna so akwai masu wanda ke dukawan kai yanzu billahi kana so wani sarki ya zo ga ka faɗi eh ba ka so so aslan ma ko da an ji fatawashi ko da an ji ta ko da an bi fatawar shi to mutane ba sa son dukawa kowa ya fi so ya zo da daraja da girma ya gaisa da mutum assalamu alaikum wa alaikum salam ko ba ka ba shi da mutane ke so to shi ne hasanun inda Allah to malam daman ya san za yi wannan tambaya domin kullum wa'azin shi a dukawa a dukawa sai zo da littafin eh, shehu usman dan fodiyo ya zo da shi sai ya buɗe feji ga dan fodiyo yana cewa bai halatta haramun ne wurin gaisuwa mutum ya sunkuyar da kai sunkuyar da kai haram ga shi karanta dan hodo ya ce haka to ya kenan saddauna jikan dan hodo shi kuma wancan ba zai karyata dan hodo ba a gaban jikan shi <laughs> kun gane to ku dabi irin malaman nan to irin wannan khiyana lillah wa khiyana li rasulillah wa khiyana li dinil islam wa khiyana lil muslimin jami'an khiyana to haka suke yi malamai duk lokacin da ka bada fatawa ko ka bada wani jawabi wanda ba Allah ka nema da shi ba wannan yaudara ne a cikin addini yaudara ne jiya muke maganan ƙauyawa a cikin daji ba su san addini ba kaka an turo mu wani ina mun da ke turo wannan wani yaro ba ne mai kiwo da yasan dashi wani ke tambayan shi mai sunanka ya ce sunana muhammadu ban san ko ne ya gani ba cikin ku sai aka tambaye shi to ka san annabi muhammadu sai ce a ban san shi ba za ka ce ya baka san shi ba ya ce a ah, to shi ni ina nan shi kuma yana can ina zan san shi <laughs> sai mai tambayi yake ce mishi to yana can a ina ya ce a ah, to yana can cikin sama mutane cikin jahilci iya ta jahiliya to a cikin irin wannan jahiliyan nan ta shiga cikin ƙauye wai abinda kuka ƙoƙarin koya musu abinda ma bai da asali a cikin addinin musulunci ina magana ne irin masu jawo ƙauyawa na buke-buke da suke yi a ɗauko tireloli tireloli a ɗauko a ɗora su a ce za ku je maulidin wane za ku je maulidin wane za ku je maulidin wa'annan nan da ake ɗaukowa ko taimama ba su iya ba sallah ba su iya ba a kashe miliyoyin kuɗi a ɗauko su a taro don dai kawai a ce muna da yawa ko kuwa su shiga cikin su abin da ke kokarin koya musu su ce kun ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi sun yi ridda sun yi kaza sun yi kaza shine ya damu mutum in ya shiga kabari man rabbuk za tambaye ka man hadha rajul shine za tambaye mutane ba wanda zai tambaye ka game da sahabi ko daya tak za tambaye ka sallarka azuminka hajjinka ina ruwanka abin da gudana tsakaninsu ina ruwanka to amma ka shiga ƙauye mutane sallah ba su iya ba abin da dame ka wani ya cuci wani wani ya kashe wani wani ya yi kaza ka cika yara da tatsuniya ko ko wani ya shiga ƙauye mutane ba san abin da ba san sama ba ba san sauka ba ƙasa suna so su iya alwallah su iya sallah sai ka ce musu a wannan ya ruwaito wani kaza hadisi kaza wancan hadisin bai inganta ba ga wani mun same shi ya inganta saboda haka wannan hukuncin ya tori wancan hukunci wa qala ibnu qayyim wa qala ibnu kaza wa qala kaza wa qala kaza ina ruwan shi da qala kaza bai san kazan ba yana so yi alwala ya iya sallah Allahu akbar ya sallah mai kyau ita kawai ke so to kura-kuran da muke yi kenan sai mu dora mutane akan abin da bai dame su ba duk yana cikin khiyana yana cikin yaudara addinin musulunci ka ɗauke mutane daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su kuma ba yadda za a yi ka abin da aka dora musulmai dole kana so baka so sai ka bi tafsirin mutanen farko shine abin da aka dora ba ta'wilin mutanen ƙarshe ba yau ake tambaya na yau yau nan yau ake tambaya malam muhammad Sadiq ka haɗa ne da ina na ganshi ko aka haɗa ne da wani malami ne ke mutane fatawa babu zakka a gero babu zakka a shinkafa babu zakka a kaza kuma babu zakka a kuɗin zamani suka haɗa ni muka yi magana da shi sai ya ce eh ina son ji dalilin sai ce a Sheikh Albani ya ce kaza cikin littafin kaza Sheikh Albani Allah ya ji kanshi amma Sheikh Albani in ana maganan Islam yaushe ka kawo magana shi ɗalibi ne mu kuma ɗin da kuke gani masu karanta labaru ne karanta labaru kuke yi kawai ko fahimta malam ya tantance mana labaran nan labaru labarun da muke karanta ta in ka ga mutum a rediyo yana karanta labaru shi ya yi labaru ba kada karanta ake ba yanzu ne a gabanmu ba tafsiri ba ni na rubuta shi sai dai fassara muku abin aka ce kun gane to malaman zamani haka ya kamata su zama me za su karanta za su karanta abinda na farko suka ce kawai kada ya zo da wani abu daga gurin shi ilimi kenan almaziri babban malamin malikiya wajen shekara karni na shida babban malami ya ce shi ba zai yi wani fatawa da ta fita daga fatawar malik da ashab malik ba ya ce domin ya lura ilimi ya yi ƙaranci kuma mai ikirarin ilimi sun yi yawa sannan kuma masu jaruntakan kutsawa cikin nassi su ba da fatawa sun yi yawa yana da ilimi istihadi ya ce amma ba zai yi ba don kai ya buɗe ma mutane ƙofan yi tsakanin mai shukurar shekara ɗari bakwai to yaushe kai yaushe kai yau zaka ce babu zakka a cikin wani abu wanda malaman da suka ce akwai zakka a cikin shi malaman da sun ce wannan kuɗi na zamani ko ko kuɗi wanda ba zinari ba ba azurfa ba fulus malaman farko su suka ce bi musabat urud tijara akwai zakka a cikin shi domin kayan fatauci ne kuma duk lokacin da aka bar fatauci da shi to zakka ta faɗi a cikin shi illa zakka a cikin shi dan ana fatauci da shi misali a cikin ku nan akwai wanda ya riske da a garin nan akwai kobo mai hude akwai sile akwai sisi akwai taro ba wani yare ne nake yi ba fa hausa ce wani bai sani ba yau da ka samu wani kakanka ya ajiye maka akwati cike da su ka je ka buɗe su kuɗi ne to ba zakka cikin su fulus ne amma ba zakka domin me dan ba a juya su amma in ka zo da naira yau wannan kuɗi akwai zakka a cikin su ba dan naqadi bane ba dan zahar da fidda ba a'a don urudu tijara ana ciniki da su shi sa zakka ta shiga cikin su wannan malamai sun riga sun faɗa kuma sun ce duk abin da yake shiga buhu kuma abinci ne na ƙasa wanda ake ci ba marmari ba sannan kuma ana iya ajiye shi mafi karanci wata shida kun ga zama abu mai buhu domin buhu shi ne nisabi buhu biyar shi ne nisabi kuma ana cin shi tuwo sannan kuma ana iya ajiye shi to yana da hukuncin alkama akwai zakka a cikin shi wannan matsalar a yau din yau da nake niki muke magana a sa a samu malami a cikin ƙasar nan yin ka gaya ma wa'yansu ya ce babu ina tambaye shi Sheikh Albani Sheikh Albani kun fahimci abin da nake faɗan yaushe Sheikh Albani shine zai fassara addinin musulunci za ka iya dirasa islamiyya mutakamila cikakkiyar baka ma ji an ce ai Allah ya halitta shi ba ka ji ma Allah ya halitta shi baka sani ba balle ka ce wai in babu shi ba musulunci duk cikin malamai malami ɗaya ne wanda Allah ya ba wannan falala shine imam ko alim ahlil madina domin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ya ce za a zo ana neman fatwa ba za a samu ansanta ba sai wurin wannan malami na madina shi yasa mutane daga andalus sun haura kumi wata ɗaya ina za ku madina me za ku je umra a'a ba umra za mu ba hajj la ba hajj ba ina za ku za mu je wurin malik muna da fatawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya faru irin su kadai ne zaka ce eh musulunci ba zai miƙe da fahimtar da ilimin shi ba da irin ra'ayinsu to amma mutanen da musulunci bai tsarkake su ba mutanen ƙarshe-ƙarshen zamani kawai dan ya jingina kanshi da sunna don ka jingina kanka da sunna ba shine sunna kuma ta jingina ka zuwa gare ta ba kun gane mamanci ita sunna ta ce khairun ya luna thumma sun yalunahum ya luna hun su kadai sunna ta jawo sai dai kai kai ta kokarin kutsa ka cikin sunna kuma ta ƙi. Allah shi da mu ku yi hankuri ku yi hankuri ku yi hankuri to khiyana khiyana shine yaudara akwai yaudara a cikin addini ba ina su kan shi kalwani bane a'a yayi kokari yayi nashi na hadi amma me ta ya zaka gane ai daidai in ya dace da fatawar shi ta gaba yayi daidai amma in ya saba musu bai daidai ba me yasa bai daidai ba domin ya saba musu shikenan kawai shine dalili Allah shirye da mu to fa yajibu ala fa'ili zalika tauba wa ta'ib kaman la zambalahu lahu duk wanda ya wani abu na canja wani abu na addinin musulunci ko yadda ƴaƴan shi ko dukiyar shi ta zama mai fitina to ya tuba zuwa ga Allah kuma ya tuba duk wanda ya samu ya tuba to kamar wanda bai da laifi ne a wurin Allah saboda ka Allah ya ba mu ikon tuba ya yi na amalu يا أيها الذين bil' اتقوا الله بالأنابة وغيرها ku ji tsoron Allah da komowa zuwa ga Allah da waninta ko a in tattaqullaha wato in kuka ji tsoron Allah bil inabati zuwa da dawowa gare shi da tuba wa ghairiha da waninta yaj allakum furqana Allah zai baku furqan furqan shine abin da ke rarrabawa bainakum wa ta takhafuna tsakanin abin da ke eh, gabanku da abin da ke kuke tsoro fatanjuna sai ku samu nasara in kun ji tsoron Allah to Allah zai baku furqan me shi shine duk abin da zai rarrabe ku tsakanin ku da tsoro tsakanin ku da duk wani abu da wanda kake tsammani <clears throat> zai zai cutar da ku wa yukaffiru ankum sayyi'atikum kuma haka nan Allah zai kankare muku dukkan muyagun ayyukan ku wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku zunubanku zunubanku wallahu dhul fadl azim domin Allah yana da dhul fadl mai falala ne kuma mai mai girma azim ثم استطرد السياق تفضل sai malai ce sun mastattar siyak ila ma kana min sallallahu alaihi wasallam fi makkata wa min amri mushrikina ma'ahu yanzu ayoyi za kawo muna bayani abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a makka da kuma al'amarin mushrikai ma'ahu tare da shi ila an sara al'amru ila ma sara ilaihi fil har zuwa ga lokacin da abu suka koma ga abin da ya koma ga shi a madina ba da gazwati kubra bayan gazwa wato yaki da aka yi na badr wato yanzu Allah ya mai da mu makka daidai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hijira bayan ya nuna tauhidi ya nuna cewa shi manzo ne ya kira wanda ya kira mai bin shi ya bi shi amma mutanen shi Quraysh sun ki karban wannan risala kuma suna nan sun doge akan shirkin su to yanzu Allah zai mai da mu wannan lokacin wazkur ya Muhammad wato annabi ka tuna iz yamkuru bika alladhina kafaru lokacin da kafirai suke makirci bika wato gare ka wa qad istama'u lil mushawarati fi sha'nika darin nadwa sun hadu a wani daki ko ko wani gida wanda suka shirya shi na qusai wani kakansu suka ce bari mu aje wannan gida domin yin shawara shine da darun nadwa suka taru manyan manyan quraish game da sha'anin annabi li yuthbituka ay yuthiquka shin wa yahdisuka shin mu daure shi ne wato mu tsare shi aw yaqtuluka ko su kashe shi suke so kulluhum qatla rajulin wahid ko su kashe shi su haɗu su kashe shi kisan mutum ɗaya aw yukhrijuka min makka ko ko su fitar da kai ne daga garin makka wal hal annahum yamkurun halin da suke makirci manzo Allah ka tuna lokacin da quraish suka haɗu a darun nadwa suna ƙoƙarin shin su tsare ka ne ko su kashe ka ne ko su fitar da kai daga makka wa yamkurun suna yin makirci bika da kai ai yastalu fi ibtali amrika suna kokarin ya zamu bata al'amarinka wa yamkuru Allah shi kuma Allah na nan na shi makirci bihim bi tadmiri eh, amrin amrika bi tadbiri amrika Allah na nan na shi wato dibara da yanda zai zai tafi maka da al'amarinka bi an hawa ilayka ma dabbarahu dabbarahu Allah ya maka wa'ayin abin da suke kokarin kullawa na sharri wa amaraka bi khuruj sai kuma ya baka umarni nan ne ake annabi wahayin cewa to ya fita daga makka ya hijira faradda alaihim aqibata makrihim wannan hijirar da ya sai Allah ya mayar musu sakamakon wannan makircin su wallahu khairul makirin Allah kuma shine mafi alherin masu dibara ko kuma masu makirci suna kokarin ko dai su daure annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai su kashe shi kai ko dai su kore shi daga makka shi kuma Allah na nashi makirci ashe wannan korar da za su yi da wannan makircin da za su yi da Allah ya nuna ma annabi abin da yake so sai Allah ya bashi umarni to kai hijira kai hijira zuwa zuwa Madina wannan hijirar ita ce aƙibar kuma rusa ƙurash lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zai hijira tare da abubakar as-siddiq radiyallahu anhu da ya ga makka sai ce ya duba gari ya ce wannan ahabbul bilad ila Allah wannan makka din ita ce garin da Allah ya fi so duk cikin garuruka laula anna qaumika akhrajuni ma kharajt ba da bin mutanen ki makka ba kwarai sun kore ni da ban fita daga makka ba to ashe wane ne a habbul bilad wane ne garin da ya fi Allah ya fi so shine ina a wani madina kuma makka bin nas annabi sallallahu alaihi wasallam an fitar da shi daga makka aka ce ya koma ina madina da zai fita ya ce ya duba makka ya ce ke ce garin da Allah ya fi so ba da yaban sun fitar da ni ba to ban fita ba to wane gari Allah ya fi so makka ya koma madina to zuwan shi madina ashe Allah na wani tattali ne Allah na so ya tattalin runduna da za ta zo ta kewaye makka kuma yadda Allah ke so makka bai so a shige ta a yi kata da jinin mutane ba a'a an kewaye ta dole su sallama garin kuma haka ya faru to me madina ta bambanta da makka makka duwatsu ne wadin gairar za duwatsu ruwan da ake samu wanda ke da daɗin sha a garin makka gaba ɗaya shine ruwan zanzam shi wani aya ce kuma domin duk inda aka yi rijiya a makka ruwan ɗakin ruwa kamar ruwan teku yake ruwan zanzam ne kaɗai zaka ka sha ka iya sha dabba sha to kuma ina rijiyar zanzam za ta ishi rundunar sojoji da za su zo madina ga shi sarari bayan sararinta kuma sai Allah ya mata duwatsu ya kewaye ta haka sai ya bar kuma wata farfajiya inda za a shigo a fita kun ga Allah ya musu cantonment ko kuma ga wurin ga dabino ga ciyawa saboda haka raƙumma da dawaki da komai za su iya rayuwa a wurin kuma jama'a za su iya taruwa wato Allah ya fitar da shi daga garin da yake so ya mai da shi cantonment inda za a tara mayaka shi yasa nace muku wannan sura tana karantar muna da kamar yanzu in kaje Pentagon ina ne ba shine headquarter sojan America ba sai ka ce ku nuna muna military annals, annals of, of, of military wars and tactics. Ku buɗa mana littattafanku wanda kuke nuna ma sojojinku kuke koya musu dabarun yaƙi da abubuwa za su ɗauko makan littattafai kai za su ce yaƙi kaza mun yi kaza yaƙi kaza mun koyi kaza yaƙi kaza mun ga mu yadda za mu yi psychological warfare counter intelligence yaƙi ne kun gane to wallahi qur'ani ma farratna fil kitabi min shay'in mu ma muna da annals of military tactics a cikin Qur'ani shi yasa ba zan yi da turanci ba sai da Hausa ku ji <laughs> kun fahimta kun ga ga Madina cantonment ko mayaka duk wani sahabi da bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki ba kawai nan take munafiki dukkan su sojoji ne kowa na da takobi in kana da abun hawa abun hawa in baka da wani goya ka in baka da ka tafi a ƙasa infantry to kusan wani abu a cikin bible da suke karantawa na yanzu akwai wani wasafi wani aya da Allah ya bashi ya tabbatar da manzancin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi ya bace amma masu hankali da yaji zai gane an ce ƙarshen zamani ƙarshen zamani a cikin bible ya juju da majuju za su zo su kewaye duniya gaba ɗayanta amma za su kewaye wa'yansu garuruwa guda biyu za su kewaye wasu garuwa guda biyu to me su na nan garuruwan the beloved city ka sa beloved city a bible in kana da abin nan ka gani zai fito maka da wuri beloved city garin da ake so wane ne garin da ake so a duniya mata and the camp of the saints camp ma'askar in ku duba larabcin su su da kansu sai cewa ma'askar ibdisin camp of the saints wato wurin garkuwan sojojin waliyai shi ne ƙaddisin saint waliyi so sabon akwai waliyai banda sabon na kamar su bible na gaya muna gog and magog ya ji da majuju sun fito za su zagaye duniya su kame duniya kakaf banda gari biyu bakka da madina beloved city and the camp of the saints ashe za ku ga kenan lokacin da Allah ya fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga beloved city ya yi shi ne domin ya je camp of the saints da wannan kuma za su tsarkake duniya da shi ne aka dawo aka samu nasara a makka wayannan quraish suka zo suka sallama kuma inda annabi samu nasara a kansu ya ce izhabu antum tulaqa an ci nasara a kansu maimakon a fara karɓar fidiya ko a fara bulala ko a fa ku je an sake ku wannan sakewar duk suka musulunta kuma garin makka har yau din nan gashi na Allah tsare shi to in bible ya ce muna haka mufa. Allah ya ce hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun Qur'ani ya ƙara tabbatar cewa ya'juj wa ma'juj in sun zo duka wani tsibiri duka wani abun takawa za su mallake shi Suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna banda Makka da Madina to yau fa babu ƙasar da bature da ya fito bai taka ta ba bai kwace ta ba banda garin makka da garin madina har yau za ka ce kulle hadabin wanda ke karanta geography ka shiga map mutane musulmi ya zama musulmi ya zama yana da basira yana da bincike yana da tadabburi ka duba map of the world za ka duba cikin teku can nesa pacific ocean can can can wanda dan adam bai taɓa hawa ba za ka ji an ce wannan tsibirin na faransa ne wancan kuma na ingila wancan kuma na portugal wancan na spain wannan kai america kanta america kanta lokacin da sahabbai suka isa al-maghrib al-arabi sai suka ga teku a gabansu teku bai da ƙarshe sun ɗauka ƙarshen duniya kenan da an ƙara gaba sai da faɗa musa bin musayir yake cewa wannan tekun nan da na san bayan ka akwai mutane da da dokunan nan sai mun shiga tekun nan mun kai musu musulunci da ashe akwai ku akwai gari america sai ku ji an vasco da gama ne kowa suke cewa discover america columbus ko sun shiga jirgin ruwa suna neman indiya hanyar da za su shiga indiya sai suka faɗa kan wata ƙasa wato gane ma akwai america da north and south america gane ta nuna maka wani abu ya zo na tanabbu'at domin ka duba al-idrisi malamin musulmin da ya fara map na duniya iyakan shi maghrib bai san akwai america ba daga baya ne tura suka je suka gane akwai america da suka je america kuma suka kama ta da turawan ingila da turawan faransa spain kuma suka kama south africa suka je australia dukkan ƙibirin da ke duniyan nan kakaf babu wani yanzu wanda ba na wani ba kuma na waye nasu ne nasu turawa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maganan ya ajuju wa ma'juj sai sun gama da mutanen duniya kakaf sannan kuma za su ɗauki mashi suna halbawa sama cewa za su yaƙi mutanen sama domin su gama da su mashi to malamai iri biyu ne akwai malamai fuƙaha masu fahimta akwai malamai masu tilawa ko masu tardid nas harfiyun masu bin harfi in ya kasance turawa sun yi wani abu da ake kira colonization wannan lecture dalibai masu geography da sauransu sun ka ɗaukanta kuma ku yi hankuri a yi domin wani zai amfana wani zai musulunta colonization da larashi suna kiran shi at-ta'mir shine wa'ansu mutane ne suka fito daga europe suka kama duniyan nan gaba ɗaya cikin duniyan na america bayan sun kama duniya kakaf sai suka fara jefa kumbu sama suna son san rayuwa yaushe suka fara jefa kumbu tun daga 1966 yaushe suka kare kame duniya gaba ɗaya kakaf 1945 da aka kare yakin duniya na biyu duniya ko wata rage akwai wani wurin da ba su kame ba dama wuri biyu suka rage ana rikici america da japan japan ɗin su ma turawan gabas ne suka shiga china in kun jana cewa great china world wannan hangun china din nan chinese ke yi don su kare kansu daga mongols su ne japanese amma ƙarshe dai sai da suka tsallake yanzu china wayannan mutane sun shige ta abu nan ƙoƙarin nuna muku cewa wayan abubuwan da ake faɗa zan sa hankali a ciki yanzu yawanci abubuwan nan sun faru amma mai duniyan nan gaba daya kuma yanzu sama ake nufa an fara kai kumbu sama ana neman a san sirrin wannan rayuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam da littattafan hadisai duk sun nuna muna wannan abu amma wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma ya tsaya a iyakan fahimtar shi ba zai cuce shi ba domin samin Thank you. <coughs> lafiya wannan ƙasa ta mu da rikici suke zuwa da kashe-kashe da sace-sace da gobara da ake samu duk muna da Allah mulkin zargi ya tausaya mana Allah ya kare mu wanda abin ya shafe su Allah mai mulkin zargi ya baddala mu da abin da yake mafi alkhairi duniya da lahira ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي لا قيوم برحمتك نسأل أن تؤثر لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله